Mais c'est une question. Les gens attendent toujours. Les Congolais me dérangent toujours quand je parle. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Juma'a shida ga watan Disamba na shekarar da da hudu Bayan an sha labaran duniya za a saurari ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana mazauna Najeriya akan fatar da suke da shi akan zaben da za a gudanar a kasar gobe sai kuma shirin tubalin tsaro wanda Hassan maina na akan gabatar a duk ranar Juma'a. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da ke ci muku tuwo a kwarya Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya sifili biyu sifili tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. amma yanzu sarfilu zai fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an lafiya ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba yun Suk yul wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu yi suka ce an kara samun damar tsige yun saboda gazawar da yanayin kurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji a wani taron jam'iyyar a yau juma'a shugaban jam'iyyar ppp han dang hun ya yi kira da a gaggauta dakatar da ayyukan yun yana mai nuni da sabbin hujjojin da aka bayyana da ke nuna cewa yun ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leƙen asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki yana mai zargin su da kasancewa masu adawa da sojojin ƙasar. shugaba yun bai amince da dokar ta bacin ba ba bisa ka'ida ba kuma ba kuskure ba ce idan shugaba yun ya ci gaba da gudanar da ayyukansa akwai gagarumin haɗarin sake aukuwar irin waɗannan munanan ayyuka wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jam'iyyar koriya da kuma jama'arta in jihan wasu jerin naurukan da aka samu a kwalwa da wasu munanan cututtukan da suka shafi ɗaruruwan jami'an diflomasiyya da jami'an leƙen asirin amurka kusan aikin wani abokan gaba ne na amurka a cewar wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin kasar suka fitar waɗanda suka zargi hukumomin leƙen asirin amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya cututtukan waɗanda aka fi sani da havana syndrome amma waɗanda gwamnatin amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya an fara ba da rahoto a bayyana jama'a tsakanin jami'an diflomasiya da sauran ma'aikata a ofishin jakadancin amurka a birnin havana na ƙasar cuba a cikin shekarar 2016 alamun sun hada tashin zuciya da amai da ciwon kai mai ratsa jiki da matsalolin kwakwalwa inda aka samu rahotannin faruwar lamarin a rasha da china da poland da kuma austria da kuma amurka a watan maris na shekarar 2023 hukumomin leƙen asiri sun kammala cewa duk da wasu zato na farko cututtukan da wuya wani makiyin amurka ne ya haifar da su yau juma'a wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta tiktok a cikin 'yan watanni kaɗan inda ta yi kakausar suka ga shahararren dandalin sada zumunta a yayin da take fafutukar ganin ta ci gaba da wanzuwa a kotun ɗaukar ƙara ta amurka kotun ɗaukar ƙara ta gundumar columbia ta yanke hukuncin cewa dokar wacce ke buƙatar tiktok ta karya alaƙa da kamfanin iyayenta na bytedance dance da china ko kuma ta dakatar da ita a tsakiyar watan janairu ta kasance cikin tsarin mulki lamarin da ke kalubalanta ikirarin tiktar cewa dokar ta saba gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulki kuma ba ta bisa ka'ida tiktok da bidens cikinsu ana sa ran za su ɗauka ƙara zuwa kotun koli labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Batun rikicin masarautar Kano na ci gaba da ɗaukar sabon salo inda a yau Juma'a jami'an tsaro suka yi wa gidan babban gidan sarkin Kano da ke cikin gari ƙawanya. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja dangane da takaddamar da ake tsakanin sarakunan Kano biyu da kuma gwamnatin jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Dimbin jami'an 'yan sanda da na farin kaya ne suka yi cincirindo a cikin gidan sarkin tare da yi masa ƙawanya kuma suka katse dukkanin harkokin shige da ficen jama'a a fadar ta Kano. Rahotanni sun ce hatta shi kansa sarki Sanusin sun hana shi fitowa ko da fada ne. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto jami'an tsaron ba su fitar da sanarwa kan dalilan daukar wannan mataki ba sai dai al'amarin ya zo ne a daidai ranar da sarki muhammadu sanusi na biyu zai jagoranci taron bikin bada sandar kama aiki ga alhaji munir sanusi sabon hakimin da sarkin ya nada a gundumar bici wacce ke cikin jerin masarautu biyar da gwamnatin jihar kano ta ce ta rusa a farkon wannan shekara ta 2024 sai dai sakataren gwamnatin jihar ta kano dr abdullahi baffa bici na cewa wasu tsirarin mutane ne da suke da abuja take kokarin ta daure musu gindi suke so dole sai sun tada zaune tsaye a jihar kano mai martaba sarki ya zai raka hakiminsa kasarsa wamban kano hakimin bici zai raka shi kasarsa kuma zai sallar juma'a garin bici a masallacin juma'a na bici kuma zai yi zikirin juma'a ma a masallacin juma'a na bici yau da safin duk ya gayyace mu je mu raka shi zai kai hakiminsa kasarsa da wannan abun ban mamaki na 'yan sanda sun zo sun ce ba za a je ba to mun tambaya saboda mai ba za a je ba suka ce suma umarni aka ba su daga sama so idan sun ce umarni aka ba su daga sama babu wata sama da za ta ba wa 'yan sanda umarni in ba gwamnatin tarayya ba rahotanni na nuni da cewa nan da kimanin makonni biyu masu zuwa ne ake sa ran kotun ɗaukaka karar ta abuja za ta yanke hukunci a kan wannan dambarwa ta gidan sarautar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ga rahotonmu yayin da ake shirin fita rumfunan zaɓe don kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa a ƙasar ghana gobe bakwai ga watan disamba wasu 'yan ƙasar ghana mazauna najeriya na ci gaba da bayyana fatar su daga ibadan ga hassan umar tambuwal da ƙarin bayani a yayin da zaben shugaban kasar ghana yake kusantowa 'yan kasar ghana mazauna najeriya suna ci gaba da bayyana fatansu sunana musa kallam sarkin 'yan ghana a wayo state ibadan eto eh alhamdulillahi fatan mu lafiya allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya abinda muke fata kenan da mu ghana abinda muke roko ghana allah kawo mana zaman lafiya kar allah sa mu samu masifa tunu allah kiyaye duk kuma duniya duk inda akwai fitina allah ka yayi allah ka sa zauna lafiya to duk wanda ya ci shugaban kasa a ghana a cikin 'yan takarkar tsaron gane duka. Me kuke son ku gani? Wallahi alhamdulillah muna son alheri. Duk wanda ya ci Allah ya bashi muna maraba da son shi. Allah sa ya taimake mu ya mana abu mai kyau. A Ghana idan aka yi magana siyasa tsakanin Kirista da Musulmi akwai bambanci? Wallahi ba mu da bambanci. Kowa addinin sa yake yi. Mu ba mu zauna muna muna bambanci tsakanin Kiristan da Musulmi ba. A'a mu Ghana ba mu da wannan. Mu ta muna tafiya ne da uwa ka da uwa da uba da kowa dai mai addini kowa je addini. Sunana Abdulwahab Bala dan Ghana da mazauna Ibadan. Zabin da za a yi kasan Ghana ne muna fata musu a yi zaben lafiya babu tashin hankali babu wani abin ga duk wanda ya duki duka muna bayan shi za mu yi musaya duk abin da muke nema gana duka mu samu kowa ya samu kakin gudugudu na shi to wanda ya ci zabe ka yarda a duk wanda ya ci zabe za mu yarda to da me me hake son wanda ya ci zabe ya yi ma a matsayin ka na dan Ghana mai zama a Najeriya abubuwan nan da muke nema a yi muna ina da yawa ma mun da muke zama nan ga gashi nan yanzu muna zama ne ba a ci. mu duka kowa na fama yanda yake abin ga ni dan bako ne yanzu haka ga abu ko yanzu hakan ana wuta ina ciki ma da zaben da muke fata duk inda za a yi a zo wanda zai kwantar da hankali a can bukuna don buganin buga kanna ba zai kawo alheri ba kuma bai kawo ci gaba to da dawa ne ake wannan buga wutar maganar sara sara wata ne shi ya kawo wanga wahala muna faman duk wani shugaban kasan da zai zo ya saya ya kashe wanga wutar nan sunana Amadu Isa ne dan gana ne insha Allah fata na ne zaben da za a yi gana ubangijin Allah ya zaban mana mafi alheri wanda zai zo ya zauna kasan nan mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ba mishi kowane irin kabila ne kowane addini ne wanda zai zo ya ji tausayin mutane da talakawan kasa kafan nan shi muke mafata Allah ya bashi nasara mu talakawan kasan Ghana aiki ya shigo a Ghana mu mazaunin Najeriya mu tattara mu koma Ghana mu je mu kama harkokin mu sunana Al-Hassan Nuriya ni yar Ghana ce amma ina zama nan Najeriya fata na shine ina son kowa a Ghana a gyara mana gari a neman mu mata al'umma Ghana a neman musu aiki na gari yara su samu makarantar zuwa kowa ya samu saukin rayuwa sunana Hajiya Ramatu Zakari muna dan dai fatan alheri dai kowa na neman zaman lafiya daga kasa Ke sa duk wanda Allah ya sa ya hau Allah ya tabbatar mai da alheri kuma yaran makaranta school fees suna da yawa a rage musu. Hanyoyin wurin a gyara. Kaya kuma da ya sata kuma a yi kokari dai a rage kudin kayan ma. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa ne za a yi zaben shugaban kasar Ghana inda jam'iyyu sama da goma ke fafatawa ciki har da mataimakin shugaban kasar Ghana wanda kuma musulmi ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan nan a Najeriya. To a gaida na tambuwal. Kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma 31. Ga mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a shirin na wannan mako za mu nazari ne akan rundunar sojojin saman najeriya wacce a wannan mako ta gudanar da wani babban taro a karo na farko a birnin abuja da aka cimma wasu ƙarin matakai na ƙarfafa tare da inganta rundunar don ci gaba da samar da tsaro a cikin ƙasa. tomadalla da yake gabatar da jawabi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal hassan bala abubakar ya yi karin haske akan yadda suke ci gaba da samun sabbin jiragen yaƙi don ƙara ƙarfafa tsaro a cikin ƙasar sannan ana Nigerian Air Force has witnessed a remarkable renaissance evident in the renewal of our aircraft fleet and enhanced operational readiness. ya ce rundunar sojojin saman najeriya na samun gagarumin ci gaba na samun karin jirage don kara fuskantar kalubalen tsaro a cikin shekara ɗaya kacal mun samu manyan jirage guda goma sha biyu da suka haɗar da samfarin king air guda biyu diamond 52 guda hudu 312 attack helicopter guda hudu agusta 109 tracker helicopter guda biyu sannan kafin ƙarshen wannan shekara kuma rundunar sojojin saman har yanzu tana sa ran karɓar wasu jirage guda biyu masu saukar ungulu samfurin 2t13 da kuma ƙalin wani samfurin 360 sannan baɗi idan allah ya kai mu ana sake sa ran samun wasu samfurin da hakan ke nufin cewar a cikin shekaru uku kacal sojojin saman najeriya sun samu jirage 64 Da yake a baya an sha samun yanayin da hare-haren jiragen yaƙi ke rutsawa da fararen hula. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya ce suna ɗaukar kwararan matakai. To ko waɗannan matakai ne waɗannan? include strict adherence to targeting cycle and use of precision guided munitions. Ya ce wasu daga cikin matakan nan sun haɗar da bin ka'idoji sau da kafa na haddade inda za a ke kai hare-hare ta sama da kuma yin amfani da makaman da ke dira akan ainihin inda aka harba su. sannan ana ci gaba da aiki da sauran abokan aiki a mataki irin na ƙasa da ƙasa kamar rundunonin sojin sama na amurka da birtaniya wurin fahimtar sabbin ka'idoji da salon aiki na zamani sannan ana kokarin tsara yadda za ke kaucewa rutsawa da faran hula yayin da ake kai farmaki ta sama kuma a baki ɗayan wannan shekara ba samu hatsarin jirgi ko guda ɗaya ba wanda kan ke nuna irin nasar da ake samu kenan a kan ƙarin jirage da wannan runduna ta sojin saman najeriya ta yi masanin tsaro ya komodo baba gama mai ritaya ya ce wannan ba ko shakka zai taimaka gaya. Abu ne mai kyau abin murna ne wadda yau rundunar sojojin sama sun samu jirage na yaƙi cikin shekara uku guda 64 kamar yadda shi shugaban rundunar sojojin sama na Najeriya ya yi bayani Air Marshal Hassan Bala Abubakar. kwarai da gaske wannan ya nuna maka cewa rundunar sojojin sama a shirye take ta yi yaƙi da 'yan ta'adda dalili kuwa shine a yau idan ka duba duk duniya abin da ake amfani da shi yanzu a sha'anin yaƙi da kaɓar da 'yan ta'adda da sauran abubuwa na rashin tsaro a ƙasashe a duniya shine ana amfani da air power wato ƙarfi na sojojin sama domin aiki da jirage masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. Wannan abin murna ne abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ya nuna maka cewa a shirye muke tsab a kan cewa rundunar sojojin sama tana nan tana ƙoƙari tana ba da gudumawa domin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda a yau ba za ka taɓa yaƙi da wayannan 'yan ta'adda ba matukar baka da wayannan jiragen yaƙi kuma abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin ai murna ne kuma muna musu fatan alheri muna musu lale. Akan kuma alakar aiki da rundunar sojojin saman Najeriya ke kullawa da manyan kasashe irin su Amurka da Birtaniya. Eya Komodo Baba Gamawa na mai cewa. A na biyu rundunar sojojin sama tana collaboration wato haɗa kai da rindunoni na amerika birtaniya da sauran ƙasashe wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske musamman ƙasashen da suka ci gaba irinsu amerika irinsu birtaniya game da abubuwa na tsaro abubuwa na training abubuwa na samar da wa'annan jirage a samfari na yaƙi wadda su ake amfani da su a duniya a yanzu wannan abu yana da amfani kwarai da gaske saboda a hakan za a samu ci gaba za a samu fahimtar juna za a samu sanin makaman aiki saboda haka wannan abin aiwa murna ne a rundunar sojojin sama ta najeriya kuma wannan abu yana da kyau kwarai da gaske kuma muna musu fatan alheri kuma a yanzu inda muke ga abubuwa ke tafiya da nasarori da suke samu da kakkaɓo wa'annan 'yan ta'adda wannan ya nuna maka cewa a insha Allahu cikin lokaci kaɗan wa'annan masifu da bala'i da suke tabbace mu a ƙasashenmu da kuma ƙasashen da suke kwafta da mu insha Allahu abubuwa za su zo ƙarshe Allah mu dai abin da muke faɗi a nan shine Allah ya taimake su Allah ya ba su sa'a kuma muna musu fatan alheri domin irin wa'annan ayyuka suna buƙatan addu'a suna bukatan a ƙara musu ƙarfin gwiwa suna bukatan a ba su shawarwari kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya kuma insha Allah za a samu nasara. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauci. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Gaida Hassan maina kaina. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma lokaci yayi da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan dukkan maudu'in da mai kira ya zaba to da alamu mun samu kira na farko daga katsina wake kan layi daga katsina yawa an ta aisha barka da aiki barkan mu dai na al'amun kabir bayan da a wata matasa dan kungiyar muryar matasan afirka to me ke tafai da kai al'amin Yau wato ni zan yi bayani ne dangane da irin rashin aikin yi da ya mami yawa a jihar Katsina. Musamman mu matasa. Muna kira ga gwamnan jihar Katsina Malam raɗa. Mm. Da ya taimaka ya gaggauta ya samun mamu aiki da sana'a sosai yanzu irin ya tsara sosai. Kuma gwamnatin tarayya ita ma ta haddo da tsarin ba da bashi amma 'ya'yan talaka ba mu amfana da irin wannan sosai kuma wurin zaɓe mun ba malam duk raɗa mu sosai amma har yanzu shiru muke bi na gode an ta aisha alama to muna fata wannan kira taka ta isa inda ya kamata yanzu kuma sai jihar adamawa wa muka samu daga adamawa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu me ke tafe da kai a yau eh suna na ce ya buru da ke karamar kuma ma jihar adamawa To, yau ra'ayinka ne na kanka, me ke tafe da kai? ra'ayina dai da Allah muna roƙon mai girma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Ahmadu Umar Shintiri. Don Allah ya yi kokari ya yi ma magana da jami'an sojojin da suke a kamar kumar mai ba. Akan me? Suna cin zarafi. Eh suna cin zarafi ne mutanen kawai su tare musu yanzu su da hannayen mu gaskiya muna can wahala ba kaɗan ba hannayen. to muna fata wanda aka yi kiran domin shi ya ji yanzu kuma za mu koma jihar katsina wa muka ke kan layi daga katsina eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu eh, kuna magana da shugaba iliya ne kanti da shayi kin daura jihar katsina to muna gaisuwa malam shugaba me ke tafa da kai eh hakika mu kiran da muke da wuce na lokacin sanyi ne haka to masu ajiye ciyawa kan gida ko kuma cikin gida ko kuma a ajiye eh, wasu itatuwa haka ana jin wuta a bar su wuta tana ci a kan titi ko kuma a cikin ɗaki. Na'am. To irin wannan ne muke kira dai ga mijinta da raka kaba kaba da wuta dai lokacin sanyi ne yanzu. Na'am na'am to mun gode. Muna yaba muku da aikin da muna godiya Allah saka da alkai. mun gode sosai yanzu daga jihar katsina za mu koma jihar sokoto wake kan layi daga sokoto assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, ah, na abdulrashid jola musa gwarba to mala abdulrashid me ke tafe da kai a yau ah, abin da ke tafe ne abin biyu na ɗaya ina ta ina yawa al'umma gane fatan alheri allah ya ba su shugaba na gari amin na biyu ina kira ga muna ba da fidiyar an kwangilar da ke aikin nefa wutan nefa ta gwarba wadda mun samu sama ga shekara ta wutan nefa ya soma ya soma aiki mhm. a gwarba yanzu ya gudu ba mu ganin shi amma kana da tabbaci guduwa yi eh to guduwa yi masu an samu sama ga wata daya da gyara nefa a gwarbawa a kashi daya bisa hudu ko in ce kashi daya bisa uku sannan gaba ɗaya akwai wuta hmm. gaba ɗaya mai manyan gwarba ba wuta kuma an gani ma yi ba gan shi muna kira da inda yake muna kira da dawo isan muna aikin da aka shi da aikin al'umma ne. na muna fata wanda kai kiran domin shi ya ji kuma yanzu daga jihar Sokoto za mu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wa muka samu akan layi. Eh, assalamu alaikum, barkan ki da wuni. Barkan mu dai, ke kan layi. To masha Allah kai tsaye kina tare da mai sauraron ku a yau da kullum Usman dan Fulani anguwar rana da ke nan babban birnin tarayya Abuja. To Malam Usman me ke tafe da kai a yau yau ra'ayi ne na kanka. To alhamdulillah da farko dai ina ina mika godiya ga shugaban wannan gidan rediyo gaskiya to ina mika kokon bara ga shugaban kasan na Najeriya mhm. wato Bola Ahmad Tinubu to Allah an gwara muna bukatar makaranta da ruwan sha gabaki ɗaya Allah Ubangiji ya sa kokana ya kai inda San ba ku da makaranta kenan ba a taɓa yin makaranta a wurin ba? Na'am. Ba a taɓa ba ku da makaranta a nan sam sam sam? Wallahi ba mu da makaranta wallahi. To muna fata wannan kira taka ta kai ga kunnuwan waɗanda suka dace su ji daga birnin tarayya Abuja kuma za mu koma jihar Kebbi wake kan layi daga Kebbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Mece? Sunana injiniya Usman Bubute ina kira daga Argungu jihar Kaduna, nigeria. To injiniya Usman me ke tafa da kai a yau? abin da ke tafi da ni ina son in ja kunne da kuma ba da shawara ga ainihin shugabanninmu 'yan siyasa da kuma shugabannin tsaro na Najeriya gaba ɗaya. Na'am. Na cewa ainihin yanayin tsaron da ainihin yake tsaye a Najeriya. Mm-hmm. su ainihin akwai waɗanda ya zama zamana suke nuna cewa akwai waɗansu jami'an tsaro waɗanda ke da ra'ayi da waɗannan irin abubuwa kamar suna ribanta hmm. waɗannan abubuwan to ina yi musu wannan zargi kake yi ko kuma kana da hujja gari da suke haɗi gare da suke haɗi ai ba ni ne ta haɗi ba gare da muka je suna haɗi ko ga media suke haɗi na cewa ainihin akwai waɗanda ke ribanta ainihin a so a bada kuɗi a so makamai. Menene kira menene kira ta ka Abin da ake kira na gare su wanda su fa in yanzu suna ganin da ciyawar suna da wajen man tsaron da a tare da su waɗannan rashin tsaron bai shafar su. Can zuwa gaba ajin mulki na gasu su koma kauyukan su zamna to a kare ta kuma abin nan da sun kaci gyarawa ta ya ci su da su da iyalin to muna fata waɗanda kai kiran domin su sun sakon ya kai gare su daga jihar Kebbi kuma za mu koma Kwantagora wake kan layi daga Kwantagora Hajiya Aisha kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger to injiniya mai gero barka da wani ke tafa da kai wato aji aisha wato ina kira ga 'yan majalisar tarayya wallahi su shiga taitayen su kada wanda ya saba dokan nan ta haraji hannu ko mutum ya saba dokan nan ta haraji hannu hmm. za mu yi mai ruwan duwatsu na'am don haka amma injiniya ruwan duwatsu ba kamar yanzu an ɗauki hukunci a hannu ba eh. kenan a to aji aisha ai sun ka samu dokar nan hannu to akwai matsala saboda duk akan talata ta rika karewa sannan kuma ina kira da gwamnonin najeriya su ji tsoron allah to tausaya ma talaka ba gwamna ya kama jerin gwado da mota sama da arba'in waɗanda kowace mota ta kai miliyan tamanin hmm. ga talakawa cikin wahala ba tsaro ga yunwa ga talauci. To muna gwamnonin Najeriya su ji tsoron Allah. Muna godiya da. Kuma yan majalisa kasa kurkurin ba nan ta haraji. To muna fata waɗanda kai kiran nan domin su sun ji kuma muna godiya da gudunmawan da ka bayar daga kwanta gora kuma za mu koma jihar Kebbi wake kan layi. Assalamu alaikum hajiya kina tare da dan asabe mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan asabe me ke tafi da kai? Ina so in mika sako na zuwa ga hadiman shugaban kasa. Haka. gaskiya don Allah don anabi a da wannan sako na zuwa gare su tallafin man fetur ɗin da tinubu ya janye don allah ya mai da shi saboda wallahi tallahi tallafin man nan ya shafi rayuwar duka ɗan najeriya hmm. eh, akwai tsadar ya haifar da tsadar rayuwa ya haifar da talauci da rashin aikin yi hmm. da yunwa ana kwama a yini da yunwa a kwana da yunwa ana cin abinci so uku a gida can kamin ya zama shugaban kasa hmm. yanzu an ci so guda ma arziki wallahi wahala ta yawa don allah don annabi a taimaka a da sakon gana wasu zuwa ga shugaban wani irin tallafi kuke kake so uh, a ce na man fetur da aka cire eh me kake so kamin kamin tinubu ya cire tallafin nan daga yauri zuwa sokoto ana ɗauka mota dubu biyu da biyar yanzu dubu goma ne to da alamu mun rasa wannan layi muna matukar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira da waɗanda suka yi niyya amma ba su samu dama ba za mu sake baku dama idan allah ya kai mu gobe in allah ya yarda ranar asabar dinnan mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na disamba miliyoyin mutanen ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓarwa kan kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voa voahausa.com. hausa.com. Sashen Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. To kafin mu yi sallama da ku gasar filo ya dawo da labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon baya da dakatar da ayyukan shugaba Yun Suk yol Wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu sharhi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi saboda gazawar da ya na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji. wasu jerin raunuka da aka samu a kwalwa da wasu munanan cututtuka da suka shafi ɗaruruwan jami'an diflomasiyya da jami'an leƙen asirin amurka kusan aikin wani sabon abokin gaban amurka ne a cewa wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fitar waɗanda suka zargi hukumomin leƙen asirin amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya cututtukan waɗanda aka fi sani da habana syndrome amma waɗanda gwamnatin amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya an fara bada rahoto a bayan jama'a tsakanin jami'an diplomasiya da sauran ma'aikata a ofishin jakadancin amurka a birnin havana na ƙasar cuba a cikin shekarar dubu biyu da goma sha shida. yau juma'a wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta tiktok a cikin 'yan watanni kaɗan a amurka inda ta yi kakausar suka ga shahararren dandalin sada zumuntan yayin da take fafutukar ganin an ci gaba da wanzuwa a kotun ɗaukar kara ta amurka to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu kammala shirye shiryen mu yinin yau juma'a sai kuma zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu aji abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da julie ladas gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr cedric franklin daga nan birnin washington dc ni aisha mu'azu nake muku fatar asuba ta gari.